Ina diya ta mai ita an mata arme? Diya arme da ya gagara ke. Yan baba fa arme ya gagara. Ina ga dai da ya huce mu na baki kawo ta zai. An Allah ya yarda. da ma za ta huce. Dama ubanta ne. Ga ta gangan wa zai aure ta a karkarar wannan. A he soji. Wannan ta fara kautu duka wannan garaken nama ne ta higa na makwabta. A an ta he soji. He soji wannan wannan sojin ma he dagegge zai.